sha biyu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin Asarimul Battar fi tasaddi li saharatul ashrar na Sheikhul Allama Wahidu Abdulsalam Bali Allah madaukakin sarki ya kara mishi albarka wannan ainihin malami a cikin wannan littafi ya zo mana ƙarshen matsalolin da suka shafi shimfiɗar da ya ainihin babba akan sihiri wadda take da alaƙa da aƙida da ya kira ta alfarƙu bainas sihiri wal karamati wal mu'jizati bambancin da ke tsakanin sihiri da karama da mu'jiza bayan da muka ji bayanai akan ainihin cewa sihiri shine ma'anar tsafi a ga wani mutum marabin Allah wanda ke ta'addanci a cikin dokokin Allah bai damu da shari'ar Allah ba yana yin wasu abubuwa saɓanin abubuwan da aka saba 'yan adam suna iya yi to wannan kai ya burge ka kai ya baka sha'awa wannan mushirki ne matsafi ne babu ainihin alheri tare da shi abin da yake aikatawa a aikace sunan shi sihiri haka al'amarin da yake faruwa ta hanyar wannan sihirin sunan shi al'ihana ma'ana wulakanta shi Allah yake Allah baya kauna shi ko misqala zarratin Allah ya sa shedanu suna ingiza shi karama kuma aka ce a samu mutumin da ba da'awar annabtaye ba sai dai yana bin wani annabi daga cikin annabawa sai a ga wannan mutum wani abu ya faru tare da shi na burgewa na ban sha'awa ba tare da ya kirarin wannan abu kan shi ba sai a kira wannan mutum wali sai a kira abin da ya faru tare da shi karama mu'jiza kuma a samu mutumin da ya da'awar shi annabta ne annabi ne Allah ya aiko shi da annabta wannan mutum ya iya kara kanshi ta hanyar mukabalanta shi da aka yi da hujjoji waɗanda suke na gaskiya waɗanda suka gagari ɗan adam ainihin ya iya kawowa sai a kira shi mutumin annabi a kira shi manzo abin da ya zo da shi kuma gagarabadau daudin sai a kira shi ainihin mu'jiza ma'ana abin da ya zama gagarabadan ƙwararru akan ainihin waɗannan harkoki to bayan da muka ji wannan sai muka ce so da dama 'yan bidi'a in suka ji muna ainihin magana dangane da karama sai su ce ai mu wai ba mu yadda da ainihin karama waliyai ba mu ba mu yadda da ainihin waliyai ba a'a muka ce ba mu yadda da matsafa ba ba mu yadda da yan damfara ba da macuta duk ba mu yadda da waɗannan ba amma in dai waliyai ne mun yadda da su to shine har muka zo da ainihin littafin al-aqidatu wanda wannan littafi shine tsantsar bayani dangane da aqidar mu amma a ta takaice duk da kaji malaman salaf malamai na magabata sun rubuta littafi an ce aqidar wane aqidar saboni aqidar hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi aqidar ibn qudama aqidar ibn taymiya ma'ana babban malami ne yazo yana karantarwa sai sharri ya yawa a kan shi wannan ya ce ya ce kaza wannan ya ce ya yi kaza wannan ya ce kaza sai shi malamin ya marmaza sai ya rubuta aƙida shi don haka waɗannan abubuwan da zai rubuta ba yanayi ne yana bayyana su dalla dalla ba sai dai ce mun yadda da kaza mun yadda da kaza mun yadda da kaza ya rage maka in ka je wani ya maka ƙarya ya ce fahawi na zagin malaman fiqhu sai ka zo ka ji imamu fahawi yana cewa mun yadda malaman fiqhu malaman alheri ne mutanen kirki ne kaza kaza shikenan yanzu maganar da aka je aka ce akan fahawi ita zaka ka yadda koko maganar da fahawi ya faɗi akan shi in kai mumini ne sai ka yadda da maganar da tahawu ya faɗi akan kanshi in kai munafiki ne sai ka yadda da maganar da ainihin makiya suka faɗi akan shi wannan shine ainihin ya sa sai muka ɗauko wannan aƙida dan mu karanta mu ji waliyan farko a duniyar nan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka karama farko da ta fara faruwa a cikin wannan al'ummar ta faru ne ta hannun ainihin waɗannan manyan waliyan to amma kullum abin da muke so da kai kenan kai duk sanda tunanin ka ya taho ana maganan malaman farko ana maganar waliyan farko ka su rinka komawa kan sahabbai tukun in aka ce malaman farko kaka fara tunanin su imamu malik su imamu malik sai da aka gama cin duniyar malanta kakaf sannan suka zo dan ba su cikin sahabbai ba su cikin tabi'ai suna cikin atba'u tabi'ina ne almajiran tabi'ai ne dan haka an ce malaman farko kar ka je ka ɗibo su imam malik ko mai risala ko mai kawa'idi to amma matsalar kai tunda kake baka taba jin tarihin sahabbai bane duk inda aka tafi dai imam na maliki kake ji dan haka da an ce malaman farko sai ka ɗauka su ne da an ce wane yana saba ma malaman farko shikenan sai ka ji an ce eh yana saba malaman fiqh ba su ake nufi ba a'a malaman farko sahabbai don aka ce waliyai jama'a a fara tunanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba an yi ne an yi ɗirkaniya shin su ba waliyai ba ne waliyai ne a ah, to in har kana son wani waliyi wanda yake kutal na ƙarshen duniya me zai sa ba za ka so waliyin da manzan Allah ya gan shi ba a hannun manzan Allah ya musulunta manzan Allah ne malamin shi manzan Allah ya shaida shi dan aljanna ne Allah ya da wannan shaida wannan ba wali bane sai ka je ka ɗauko wanda kai ne za ka yi mai tambarin cewa dan aljanna ne wannan Allah ya mai tambarin dan aljanna ne wannan kuma kai kai mai tambarin dan aljanna ne amma naka wali ne wancan fa shin wancan in wali ne me yasa in dai san wali kake ba za ka kamba ma shi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to shi yasa sai muka ɗauko abin tun da dumudumin walittakar shine al-Imam Fahawi yace wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama mu ainihin ahli sunna salasiya domin ahli sunna ga tanan tawaga ce mai yawa akwai ainihin ahli sunna ahli sunna akwai ahli sunna ga sunan suna tare da kaima kaima tare da su don haka ahli dan haka wannan haka zaka ji ana cewa al aqidatu tahawiyya sil aqidati salafiyya aqidar da malam tahawi ya rubuta game da bayanin aqidar salafawa masu bin ainihin annabi da sahabban shi to dan haka yanzu wannan aqidar yana faɗin aqidojin salafiyya ne dan haka ba mamaki in ka samu wani gama garin ahlus sunna zai iya cewa to ai shi bai da kaza ba eh saboda shi ahli sunna ne cikin tawagar ahlus sunna kawai muna ahlus sunna amma ba tsantsar sunnar bace to shine yace mu kam dai salafiya muna kaunar sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wala nufritu fi hubbi ahadin minhum ba ma ketare iyaka wajen son wani daga cikin su sayyidina ali sahabi fatima sahabiya ce to saboda tsananin so da muke wa sayyidina aliyu ko Hassan ko Husaini ko Fatima ba za mu zo mu ce Sayyidina Ali mu ce alaihi salamu Fatima mu ce alaiha salamu Al-Hassan mu ce alaihi salamu Husaini alaihi salam Ali karramallahu wajhahu Abubakar kuma mu ce radiyallahu anhu Abu Huraira mu ce radiyallahu an Aisha mu ce radiyallahu anha a'a ba ma ƙetare haddi wajen nuna soyayya kowanne muna son shi ne da darajar da ta cancance shi wala na tabarra'u min ahadin minhum kuma ba ma baran baran da wani daga cikin sahabban manzan Allah mu dubi sahabi mu ce ba mu ba ne mu ba ma yin haka kamar yadda yan shi'a suke yi wa nubghidu man yubghiduhum wanda dukke gaba ko yake kiyayya da sahabbai muna kin shi kiyayya ta haƙiƙa kamar yadda ka san ainihin kiyayyar da ke tsakanin annabi Musa da Fir'auna haka ainihin kiyayya take tsakanin mu da duk mutumin da bai san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi ghairi khairi yadhkuruhum wanda yake baya ambatan su da alheri duk sanda zai ambaci sahabbai sai dai ambace su da sharri jiya muke faɗin ainihin wato zindikancin zazzaki akwai kasusuwa ka je ka neme su ɗaya biyu uku akwai mai sai da kafe yana nan hanya gidan sarki in ka je abin nan gashi nan daga hagu da kai malam idris kafe yana ka je ka nemi kasar guda uku da zazzaki yayi awwalu da sani da salisu ya sa wa abubakar da umar da usman haka yake kiransu awwalu da sani da salisu dan Allah jama'a wannan wanne irin takadarci ne sahabban manzan Allah sai a ce awwalu sani salisu wulakanci ne yake musu mun fahimci wannan da kyau ko to shine wanda di yake ambatan su da ainihin abin da ba alheri ba ba mu kauna shi wala nazkuruhum illa bi khairin mu ba mu ambatan sahabbai sai da alheri duk inda ka ji muna jawabi akan sahabbai to jawabi ne na alheri kuma kai ka sani duk mutumin da ka ji yayi munafunci zamanin manzon Allah ba shi cikin jeren giyar sahabbai shi yasa waɗannan maganar da muke akan sahabbai ana maganar waɗannan da ba ainihin su shiga cikin munafukai ba waɗannan munafukai tun anan duniya Qur'ani da sunna sun tabbatar da cewa kafirai ne yan wuta ne don haka ba su muke magana amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har waɗanda suka yi laifi dinnan aka tsaye musu da haddi dukkan su sahabbai ne bayan Allah na gari irin su wannan ainihin mata juhainiya wadda ta zo da cikin shege daga karshe ta sa aka yi mata haddi wannan sahabiya ce mun yarda da ita ɗari bisa ɗari domin tun anan duniya manzo Allah ya ce ta samu gafarar da ta ishi gidan mutane saba'in a Madina sa'an nan ga irin su ma'iz duk mun yarda da waɗannan sahabban banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin waɗannan laifuffuka da suka yi sun yi tun a nan duniya sun yarda da manzon Allah ya zartar musu da hukunci kuma ya zartar musu dan haka ko a kiyama ba za a yi tasau ba game da hukuncin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam wa hubbuhum dinun kaunar sahabbai addini ne wa imanun kuma imani ne wa ihsanun kuma kyautayi ne duk mutumin da aka yana kaunar sahabban manzon Allah yana da addini kenan yana da imani kuma yana da ihsani yana bauta ma Allah tamkar Allah na ganin shi wa bughduhum yayyar sahabbai kufrun kafirci ne wa nifaqun munafinci ne wa tughyanun kuma ƙetar haddi ne duk mutumin da yake kin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kafirci tare da shi akwai munafinci akwai kuma karkata tare da shi domin wannan kiyayyar da yake musu za ta bayu ya zo ya soke shari'a don me su suka ruwaito alqur'ani su suka ruwaito sunna to ya ce su din nan kafirai ne fasikai ne azzalumai ne yan ta'adda ne mabarnata ne to shikenan me ya rage kuma duk mutumin da ya siffanci da siffar karshe daga waɗannan siffofi ma bai a karɓan hadisi wurin shi balle qur'ani haka cewa na ɗan ta'adda ne ko fasiki ne ko ainihin maɓarnaci ne ba za a karɓi hadisin shi ba balle mutumin da aka ce kafiri ne yan a suka dubi mutane ainihin sahabbai suka rushe su baki ɗaya suka ce kafirai ne sun yi bayan mutuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suka ce sai mutum biyar cikin mutum biyar ɗin nan in ka duba sai ka ga cewa wane ne daga cikinsu wanda ya ruwaito hadisi talatin babu cikinsu ba wanda ya ruwaito kira'a daga cikin kira'a da ake ta alkur'ani yau a duniya cikin biyar ɗin da suka ce su kaɗai ne musulmi babu wani alaramma da ya ruwaito alkur'ani daga ma'aiki ma'ana duk waɗanda suka ruwaito alkur'ani daga ma'aiki suna daga cikin kafirai a cikinsu kenan don abin mamaki da suka tashi kirga biyar ɗin sai suka yi ainihin tuntuɓar harshe sai ba su sa aliyu ba ma'ana ha aliyu ma ya shiga ciki karanta rijalul kashi da kuma littafin summa daitu then i was guided na tijjani a samawi wani zindiki ne mai bin ɗariƙar tijjaniya sai ƙara ridda akan ridda sai shiga shi'a sai ce yanzu ne na shiryu ma'ana shi da kanshi ya san da tijjaniya ɓata ce ya ce. sun mahtadaitu yanzu kam na shiryu sai zo da yake dan boko ne sai fasara shi da turanci ce then i was guided to ka ka karanta ka ga irin kafircin da ke ciki kararrabe da kunya kararrabe zai kira sunan sahabi ya ce wannan kafiri ne wa nusbitul al-khilafata ba'da rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama awwalan li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu wato matsalar yan shi'a in ba karatu kai ba billahi da wasu abubuwan sai ka rinka shakka abubuwan da ake gaya maka ya fi maka zaman lafiya kar kai ta kalidanci da mu in mun ce tafi ka duba wuri kaza ka je ka duba an ba gani ba ka zo ka kawo a duna maka ana ka din don so ake gaskiya ta bayyana ne mu ba mu isa mu bayyana gaskiya ba Allah shi zai bayyana ta ya tabbatar da ita domin yake qauluhul haqq wa huwa al-haqq magana shi gaskiya ce shi kuma alhaq ne to kuma shi ne zai tabbatar da ita abin da ake cewa duk sanda aka ce littafi kaza ka je ka nemi littafin ka duba in ka duba baka gani ba sai ka taho da littafin kana zuwa nan wurin karatu malam magana nan da Allah an duba ba gani ba sai ka miko nan da nan wuf sai a nuno maka shi kenan kawai in ba a nuna maka ba sai ka je ka kafa wa'azi tun anan cikin jama'a ka miƙe ka ce to an faɗa a littafi kaza ka je ka duba baka gani ka yi tonan asiri yadda ya kamata kar ka rage kar ka sassauci ko misal zarauci amma a ce ƙarya ne a haka siddan za a ce shi yasa kaga ake zuwa da ainihin hujjojin ana karantawa in ba haka ba sai a rinka faɗi maka amma matsaloli masu hatsari irin wannan sai a rinka faɗi maka duba wuri ba sai a ce to ga littafin ka gan shi eh kaji kaji kaji kaji kaji shi yasa yana daga cikin siyasar su su sai su hana ka karatu sai su haɗa ka da mujalla ba a karatu sai dai a haɗa ka da mujalla ba za a koya maka nahau ba ba za a koya masu sarf ba ba balaga ba adab dan kar ka je ka iya karanta larabcin da za ka karanto ka gane to wane da ya faɗi kaza ya fa ta to shikenan sai dai a barka haka shikenan sai abin aka zo aka yi lacca aka gaya maka dan haka sai a gina maka girman malami a zuciya fiye da ainihin girman wanda ake ce maka ana ƙauna su ne ahlul baiti din maganar da nake shimfidar in kawo ita ce ku je ku karanta tafsirul mizan tafsirul mizan na 'yan shi'a ne mai tafsirin ya ce aisha babu shakka akan cewa fasika ce mazinaciya ce sai ya ce ba ma wai aisha ba dangane da cin wuta ma'ana baya shakka akan aisha za ta ci wuta maniyin da manzon Allah ya yi jima'i da Aisha ya zuba mata wannan maniyin ma na manzon Allah sai Allah ya babbaka shi a wuta to nassin Alƙur'ani ya kara Aisha mata biyu ne a duniya da zaran yi su da baka kace sun yi zina ka zama kafiri kana cewa Maryamu ta yi zina ka zama kafiri kana cewa ainihin Aisha ta yi zina ka zama kafiri yanka ka za a kai tsaye mun fahimci wannan dan ka ƙaryata Allah ne Allah ya ce ba su yi ba kai ka ce sun yi to hukuncin yanka ya hau kanka to ya kamata mu san wannan to ku je ku rinka karanta waɗannan abubuwan a cikin littattafansu su ne tafsirul mizan a Iran aka buga shi a garin Qom garin da aka haifi uwar Khomeini mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine yace kuma muna tabbatar da halifanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko ga sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya ƙara mishi yarda me yasa muke tabbatar da halifanci gare shi tafdilan lahu dan ko da shi abubakar yake da shi wa taqdiman ala jami'il umma da kuma gabatuwa akan dukkanin al'umma baki ɗaya sayyidina abubakar shine gaba sakamakon haka haka ike a wajen khalifanci kuma tsarin da Allah ya Allah ya tsara abubakar ya zama khalifa mun yadda da haka ba mai wa Allah jayayya summa li umar ibn al-khattab sannan umar dan khattabi radiyallahu anhu Allah ya ƙara mishi yarda thumma li Uthman radiyallahu anhu nan kuma sai Usman Allah ya ƙara mishi yarda sun mali Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sa'annan sai kuma aliyu dan Abi Talib Allah ya kara mishi yarda sai malam ya ce wa humul khulafa'ur rashiduna waɗannan su ne halifofi shiryayyu ma'ana waɗanda suka zauni mulki bayan ma'aiki shiryayyun mutane ne wal a'immatul mahdiyuna kuma su ne shugabanni waɗanda ainihin suke shiryar da al'umma wa annal ashrata allazina sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa basharahum bil jannati nashhadu lahum Biljanna. Malam ya ce a cikin kuma sahabbai sai ma'aiki ya zabo wasu manya-manyan waliyai waɗanda ƙaunar Allahnsu ya kai matuƙa sai ya ware su musu bishara da aljanna su goma waɗannan mutane guda goma da ma'aiki ya kiraye sunansu musu bishara da aljanna mune musu albishir da aljanna mu ma alama shahida lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ma'aiki ya musu shaida mu ma haka muke musu shaida wa qawluhu alhaq magana annabi kuma ita kadai ce gaskiya yanzu wannan maganar hadisai ne suka zo mutawatirai cikin bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da muwaffaq imam malik da musnad imam ahmad sun tabbatar da cewa waɗannan goma yan aljanna ne amma zazzaki da yake arne ne sai da ya ainihin musun wannan ya ce ta yaya za a ce wai waɗannan annabi ya musu bishara da aljanna ina fatima ina alhassan to kaga jahilci wannan shi yasa dole ko kai karatun qur'ani kai hadisi sai kai usulul fiqh wannan shi yake kira zikru fardin min afradil ammi bi hukumil ammi yu'akkidu wa la yukhassisu dan annabi ya zo ya ce goma yan aljanna ne baya rushe da canga wasu da ya riga ya musu bishara da aljanna muna fatan an gane ma'ana dama wata rana sai manzon Allah ya ce Fatima shugaban matan aljanna ce Hassan shugaban samarin aljanna ne sa'an nan manzon Allah ya ce a yi wa Khadija albishir da aljanna wadda take cike da ainihin karau da ado duk waɗannan manzon Allah ya tabbatar ‘yan menene dan aljanna alhassan fatima sa'an nan sai ainihin khadija bilal manzo Allah ya tabbatar dan aljanna ne ukashatu dan mihsan annabi ya tabbata dan aljanna ne to ana nan sai kuma waɗannan albishir din su ya zo a dunkule ne dan haka labarin su yafi yawa kamar a ce kullum alhaji wani ya saba duk shekara biya wa mutum ɗaya aikin haji bana sai biya wa mutum ɗari sai kaga an fi labarin waɗannan sai ya ce bana alhaji ya biya wa mutane ɗari aikin haji a me yasa ba a faɗi na bara ba kwaya ne bara wancan kwaya ɗaya ne to an saba ɗai ɗai ɗai ɗai ake faɗi yau sai aka tashi kan mimbari ma'aiki ya miƙe ya ce ga su guda goma Allah ya musu albishir to sai magana sai ta yaɗu wannan bai soke Fatima daga aljanna dama ita tabbatar ta ce anan sai dai zazzaki ne ya kore ta mun fahimci wannan da kyau haka Khadijatul Kubra haka Alhassan haka duk waɗannan amma waɗannan da manzon Allah ya shaida musu cewa 'yan aljanna ne mun shaida kamar yadda manzon Allah ya shaida kuma sai ce wa qauluhul haqq magana annabi ita kadai ce gaskiya sai kawo ta mu'arrafa al alif da lamun akan al haqq yace wa qauluhul haqq magana annabi ita kadai ce gaskiya duk wanda ya sabanin wannan sunan shi makaryaci wa hum sune abubakar abubakar siddiq wa umar wa usman wa ali wa wa wa zubair wa والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن wa عوف وأبو عبيدة بن wa huwa أمين هذه الأمة kaji su ce abubakar da umar da usman da aliyu da talhatu da zubairu da sa'ad da sa'idu da abdurrahman dan auf da abu ubaidata ibn al-jarrah sai aka yi mai kirari cewa shine amintaccen wannan al'umma saboda ainihin aka zo aka ce ya manzon Allah muna son ka nada mana gwamna wanda zai kula da mu ya karantar da mu addini sai manzo Allah yake zan turo muku wani mutum amintacce a wannan al'umma shine Abu Ubaidata ibn al-Jarrah saboda imani da aka yi yakin Badar shi ya kashe baban shi da hannun shi Abu Ubaidata ibn al-Jarrah mun fahimci wannan da kyau hadisan shi suna cikin Bukhari da Muslim malami ne daga cikin manyan malaman fiqh kuma gwarzon soja ne radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya kara musu yarda baki da yansu waɗannan kunji guda goma nan me yasa to malam ya kawo su a cikin aqida saboda dama yan shi'a suna musu matsala shi yasa yace to mu fa ba musu Mumin yadda yan aljanna ne sai yace wa man ahsana alqawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya kyautata magana game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi alheri game da su yayyabo wa azwajihi at-tahirati min kulli danasin mutumin duk da ya kyautata magana game da matan annabi tsarkaka daga dukkan dauɗa da ƙazanta da datti wa zurriyatihil muqaddasina da kuma ainihin ya kyautata magana ga zurriyar ma'aiki ‘ya'yan shi da ainihin jikokin shi da tattaɓa kunnen shi dukkan jinin shi ka kyautata ainihin magana a kansu waɗanda suke abeban tsarkakewa ne min kulli rijisin daga duk wani abin kyama duk mutumin da aka same shi da irin wannan aqidar faqad bari aminan nifaq hakika ya kubuta daga munafinci dan kun san al'umma kashi uku ta kasu akwai mu da dangin mu akwai kuma zindikai nau'in su su kuma su biyu mu ahli sunna mun yarda cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutanen kirki ne matan annabi mutanen kirki ne ya'ya da jikokin shi mutanen kirki ne yan shi'a suka tsine wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama albarka suka ce ba zai yiwu ba ma kai wala'i sai da bara'i babu yadda kamar yadda ba zai yi wa aika zo ka ce la ilaha ka ce illallah din ka ce amma ba la ilaha ba zai yi ka tabbatar Allah kaɗai amma ka ce banda la ilaha sai suka ce to haka in dai kana ƙaunar 'yan ɗakin annabi to dole ka ƙi matan shi in ku har kana ƙin ainihin wato eh, kana ƙaunar matan shi to soyayyar da kake wa 'yan ɗakin shi ƙarya ne suka ce la yakunul wala'u illa bi bara'in bai wa ka ƙaunaci 'yan ɗakin annabi sai ka ƙi matan shi da sahabban shi jama'a mun gane wannan da kyau ko shi ne malam ya ce to duk mutumin da ya kyautata magana a kan su waɗannan to ya kuɓuta daga munafunci to sai aka samu su yan shi'a sai suka ce suna son ahalul baiti kawai a ahalul baitin fa kaji suna magana khadija kaji suna magana alhassan kaji suna magana zainab ina ibrahim الطيب الطاهر القاصد duk waɗannan ba ayani na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba sa maganar su sewa sai al-husaini har makamin ƙare dangi gwamnatin Iran ta kera sai ta sa mai suna al-husaini saboda ta ɗaukaka sunan al hassan fa hassan yan shi'a na kiran shi munafiki saboda akwai hadisi sahihi ya zo cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yace wannan ɗanawa wato jikan shi hassan ya ce wata rana shi zai shirya al'umma ta in ta rikice ana nan ku sai rikici ya rikici har aka zo aka kashe sayyidina ali ana wannan rikici sai aka ce to babban dan shi sai ya dauki mukamin shi shine alhasan alhasan ya dau mukami sai ya kira su muawiya aka yi zaman taro na dattawa yace akan wannan kujera ake ta kashe bayan Allah ake kashe musulmi aka ce eh ya wallahi na bar maka kujera har abada ka zauna ni na hakura kun ga magana annabi ta tabbata gaskiya kenan ya sulhunta al'umma dama akan kujera ne kai ka ce ko a baka ko a yaƙi shi ya ce ko a ban mishi ko a yaƙi to shi ya ce a bai ya yafe dan Allah ya sulhunta al'umma annabi ko bai sulhunta ba to sai yan shi'a suka ce to munafiki ne baya kaunar Aliyu dan haka ya sarayar da kujerar da aka kashe uban shi akanta dan haka ba sa magana shi kullun sai magana Husaini kullun sai magana Husaini suke yi mun fahimci wannan da kyau ko ina su zainab alqasim at-tayyib ibrahim duk sauran ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama ummu kulsum duk ina suke ina khadija ita uwar fatima suna magana ta a to su ba ahlul bait bane ko ko in an ce mutan gida zai yi a fitar da uwar gida a fitar da madam saboda Allah jama'a amma da sun wato matsala duk sanda ka samu kanka a cikin karamin karatu sai ka yi shirme to matsalar in jama'a ba su san bambancin karamin karatu da yalwataccen karatu ba sai su bi ka akai malami ne akwai hadisi sahihi cikin musnad al-imam Ahmad da sunan Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran ya lulluba al-Hasan da Husaini da Fatima da Aliyu yace Allahumma haula'i ahlu baiti ya Allah waɗannan mutanen gidana ne sai in shi'a suka ce to haza yusidul hasra wannan yana nuna mana annabi ya kididdige waɗannan kenan to kaga waccan ka'idar ce a cikin ka'ida ta malaman usulu suka ce in har abu na da yawa da mutum ya mallaka wata rana sai ya zo sai ya ɗaga guda ɗaya daga ciki sai ya ce wannan nawa ne wannan baya nuna wannan kaɗai ne nashi sauran ya watsar da shi shine suka ce zikru fardin min afradil ammi batan wani ɓangare ne daga cikin ɓangaren abubuwa masu yawa bi hukumil ammi wanda shi wannan ɗin yana ɗauka hukuncin waɗancan yu'akkidu yana karfafa cewa kadai wannan lallai nawa ne wala yukhassisu amma baya keɓe su daga cikin su Hassan da Husaini da Fatima da Aliyu da Annabi ya ware yace Allahumma haula'i ahlu bait ya Allah waɗannan mutanen gidana ne wannan baya nuna ka ce to sauran ba mutanen gidan shi bane sai dai yana karfafar maganan ne don galibi a tunanin mutane in ‘yarka ta bar gidanka da sirikinka da 'ya'yan da 'yar ta haifa in aka tashi auna mutanen gidanka ba a saka su duk sanda ka aurar da 'yarka kai da kanka ba ka saka ta cikin lissafin mutan gidanka don duk sanda ka tashi auno abinci ba ka tunanin za a yi da fatsima tana gidan miji zanin sallah kana tunani da ita babu abin da kake tunani da za ka yi a gidan wanda kake ganin za ka haɗa da ita sai annabi yake nuna a'a duk da ya aurar da fatsima to Fatima tana nan ahlul baiti mun fahimci wannan da kyau Hassan Hussaini jikan shi galibi galibin aka tashi lissafin mutan gidanka kai da kanka baka sakawa da jikokinka musamman jikokin da ya mace ta haifa sai annabi ya nuna a'a jama'a kar ku fahimci haka Hassan da Husaini yan gida ne Aliyu galibi in ka dau ya ka ba mutum ba a tunanin cewa wannan dan gidanka ne sai annabi ya ce a'a Aliyu dan cikin gida ne a'a to in ba haka ba ya annabi ya dauko Salmanu ya saka shi yace Salmanu minna ahlal bait salmanu namu ne dan cikin gida ne salmanu to shi kuma salmanu ya to ma'ana shi ba shi daga cikin ahlul baiti kenan domin wancan hadisin bai faɗe shi ba da yazo yace allahumma haula'i ahlul baiti bai faɗe shi ba ko a to tunda bai faɗe shi ba tunda an hassare waɗannan wai dan annabi ya ki diddige waɗannan shi yasa aka cire su Aisha su wace ce su wace ce da ƴaƴan da jikokin duk waɗanda ba waɗannan ba to Salmanu kuma fa yan shi'a sai ka ji suna kirari suna cewa ai nasu ne me yasa saboda suna cewa ainihin suna son ahalul baiti amma in suka zo nan kuma sai su tifka da warwara sai su ce to ai ga hadisi annabi ya bayyana waɗannan hudu ne kawai ahalul baiti sannan da an tashi magana an kafa gwamnati a Iran ai an yi kaza sai mu ce ce ai annabi ya ce imani da a ce a sauraruwar surayya yake lanalahu rijalun min al-faris da an samu wasu cikin mutanen Farisa to Salmanu dan Farisa ne amma ba Farisa Iran ba ka je kai karatu cikin tarihi tafi ka je ka karanta littafin tarihu dimashq na al-imam ibn asakir ne dimashqi da littafin siru alamin nubala aka ce kasar farisa kasa ce mai fadi kamar yadda kasar sokoto take kasa ce mai fadi a zamun nan da amma a yanzu fa an fasa ta nan ta yi jihar kebbi tsakiya ta yi jihar sokoto wannan gefe ta yi jihar zamfara don haka a da sai a ce malam abubakar gumi ba sakwace ne amma a yanzu fa sai a ce ba zamfare ne jama'a an fahimta don haka salmanul farisi ƙasar farisa ɓangaren da yake ciki yana cikin ƙasar spain ne a yanzu yana cikin ƙasar spain ne spanish ne bature ne bari a faɗi gwari-gwari don haka ba ɗan iran ba ne ƙasar farisa ƙasa ce mai faɗi to shikenan a da sai a ce alfarisi alfarisi kamar yadda ba sakwace shekara talatin da suka wuce sai a ce ba zan fare kai sai a ce sakwace amma a yanzu fa sai a ce mishi zan fare ne ko ba kabe ne mun fahimci wannan da kyau to haka al'amarin ne yake to dirkaniya da bankaura fa suna nan kwando kwando a wurin yan shi'a saboda babu karatu tun daga oga har mabiya Allah ya kiyaye shine sai yake cewa duk mutumin da ya kyautata magana game da sahabbai da mata da 'ya'ya da jikokin annabi ya kubuta daga munafinci ma'ana wanda ya munana magana a su fa ya zama munafuki shi yasa zazzaki sai ani ana cewa munafuki zindiki kuma alherin Allah ɗaliban shi su suka koya wa kowa ya rinka faɗa mishi haka shi da ai ko ba samu allura bane allura ta tono garma <laughs> allura ta tono garma eh in ka je da kanshi aka zo IVC a nan Zaria ma'ana aka zo abin nan eh, taro da suka yi abin nan ijtima afwan ijtima da aka yi a ABU Zaria ranar rufe taro ya zo ya jawabi to suna zarge shi yana fasikanci nau'i saba'in ɗaliban shi da kansu shi zindikin da kanshi shi ya faɗa ya ce babbar kalmar da suke faɗi suna ce mishi kafiri zindiki suna zargin shi ya je aikin hajji ya dawo ya siyo a tamfa ya yo tsaraba ga ainihin mata wani ɗalibin shi ya kashe aure zai aura da su da kai kuma su suka yaɗa kasar din amma ba su san abin zai zama allura ta tono garma ba mun fahimci wannan da kyau ko eh to haka al'amarin yake dan haka babu shakka game da duk mutumin da ya ki sahabbai ko mata ko ƴaƴa ko zuriya annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutum ya zama munafiki me munafiki munafiki wannan munafiki munafiki innal munafiki na fi darakil asfali minan nari domin matsala ce ta aqida wannan kiyayya a ina take a zuci take ko a baki a zuci take sannan baki ya furta ta in baka kin Abu Huraira babu yadda za a yi bakin ka ya fito ya furta an kaga kace ce ba ni kaunar ne to tun daga zuci ne shi yasa kuka ji mujiya ba mu koye muku ba karara muka ce ba mu kaunar waɗannan zindikai saboda me saboda suna kafirta suna zagi suna cin mutunci suna fasikantar da sahabbai da matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye ta kai ma al'amari Khomeini yana dabbe rasu ya zo littafi fa kashful asrar wai tonan asirin sahabbai ya ta tonan asirin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kiyaye to jama'an musulmi kun ji aqidan mu game da waɗannan manyan waliyai suwaye sahabbai da mata da ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu aka je aka ce maka ai fa albani ba su yadda da waliye ba sai ka ce a'a ba su yadda da yan damfara ba yan 419 matsafa masu bautar gunki macuta amma sun yadda da waliye tun da sun yadda da ainihin manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to ya rage akwai wasu manyan waliye kuma da suka biyo bayan su su ne malaman hadisi malaman fiqhu malaman tafsiri mecece aqidar mu akai shine malam tsahawi alkalamin shi bai kafe ba yace wa ulama salafi min as malamai magabata malaman salaf daga cikin waɗanda suka gabata wa man ba'dahum da waɗanda suka zo a bayansu min tabi'ina na daga tabi'ai sai ce ahlil asari waɗanda suke malaman ahlul khairi malaman alheri wal asari da kuma ainihin asar hadisi wa ahalin fiqh da malaman fiqh wan nazari da malamai masu bincike yanzu kaga diya tattaro maka nau'in malamai yace maka malaman da suka gabata cikin sahabbai da tabi'ai sai yace malaman alheri malaman hadisi malaman fiqh malamai masu bincike la yuzkaruna illa bil jamili ba a ambatan su sai da kyakkyawan magana sam duk mutumin da ya zo zai ambaci maliku ya faɗi kyakkyawan magana shafi'i ahmad bin hanbali sa'id bin musayyib mai risala mai kaza duk wanda zai ambace su ya ambace su da alkhairi jama'a mun gane wannan ita ce aqidar mu wa man zakarahum bisu'in wanda di ya ambaci malaman hadisi ko fiqh ko manyan malamai ya ambace su da wani mugun abu fa huwa ala ghairi sabili to ba shi kan tafarkin mu ba namu bane irin su dan gungun dan gungun shi ma da yake wani nau'i ne na zindiki shi kuma sai ya ce ai mai risala mazinaci ne me yasa wai saboda mai risala ya ce ai ainihin wato haram ba ta haramtar da halal ba ta haramtar da halal ma'ana inda eh inda za ka auri da za ka yi wa mace cikin shege afwan da za ka yi wa mace cikin shege sai daga baya ta haifi ya sai ka je ka auri wannan ya tun da ba matar aurenka ce ta haifa ba sai wasu malamai suka ce babu laifi an fassara wannan magana ta mai risala da ma'anar haka to shine da dan gungun ya zo dauki wannan fassara sai ya ce to abin da yasa mai risala ya faɗa haka sai dan shi zinaci ne jama'a mun gane wannan da kyau ko kuma misali kun yi fasikanci kai da mace tana zawarci ko tana budurci sai daga baya sai ta zo sai ta gama idda eh, ta yi istibra'i afwan da ta yi istibra'i sai aka ɗaura muku aure sai imamu ibnu abi zaid na qirawani mai risala sai yace ce to kaga can me kuka aikata haram to haram din can ita ce zina to ba za ta haramtar da abin da yake halal bane shine aure kun gane haram ba za ta haramta abin da yake shine halal ba dama aure ne halal to sai zan kayi zina da matar kai da ita sai kuka tuba sai ta istibra'i sai ka aure ta sai mai risala sai ya ce babu komai shikenan sai dan gungu ya ce to saboda mazinaci ne shi yasa ya faɗa haka amma kun ji ane musu raddi kun ji malaman kungiyoyi ne musu raddi sai in ka zo ka ce za ka karantar da sunna to sannan ne za su ga cewa to a ah, to za ka kwashe musu jama'a shugabanci kake so ku ne masu son shugabanci masu naɗi ana son a koya mutane addinin musulunci ne kuma duk wanda ya taba addinin musulunci ya ce kule a gaura mishi mari ba wai a ce mishi cas ba mun fahimci wannan da kyau ko to kun ji manyan malaman fikihu manyan malaman hadisi malamai masu bincike muka ce malaman alheri ne wannan bai hana gobe in imam na maliku ya kuskure a ce wannan magana da maliku ya faɗi kuskure ce wannan ba a faɗe shi da sharri cewa aka ita magana kuskure ce shi kuma fa Allah ya ji kanshi za a ɗauki abin da yake daidai shi kenan a'a sai a ce a to sun ce ba zagin malaman fikihu ji kasar ɗinsu sun ce maliku ya kuskure to kai wanne irin daskin dariɗi ne kuskure aka ce ba a ce maliku ya yi shegantaka ba aka ce maliku ya yi kuskure me yasa saboda wannan maganar ba ta samu asali ba ga kuma abin da yake da asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai aka ce Allah ya ji kanshi ka taba jin mun ce Allah ya ji kan Tijjani ko kumaini. Allah ya shiryar da mu malam yace wala nufaddilu ahadan min al-awliya'i ala ahadin minal al-anbiya'i to aski ya fara zuwa gaban goshi kenan ko dama duk waccan shimfiɗa ce ake waliyan ƙasa ƙasa ake ƙarayowa tunda an yi waliye manya sama an fara sahabbai tabi'ai malaman hadisi malaman fikihu to sai kuma waliyai da ake ta fama wannan wali ne wannan wali mai buzu wannan wali mai buta wannan wali mai tabarma yaya irin waɗannan waliyai sai malam ce wala nufaddilu ahadan min al-awliya'i ala ahadin min al-anbiya'i mu ba ma fifita wani daga cikin waliyai akan wani daga cikin annabawa domin wannan aƙidar 'yan ɗariƙa ce 'yan ɗariƙa ne ke cewa zo ka ga inda waliyu ya fi annabi daraja sai su ce ga musa annabi ne manzo ne ya je koyo ilimi a wurin khabiru wanda shi khabiru waliyu ne sai su ce to kun ga nan waliyu ya fi annabi daraja sai su ce wa ne mutum don haka muke son waliyai shi yasa sai akwai wani mahaukaci yana nan har zabjegiyar takobi yake ajiya yana karatu yana ana karatu ana sarkin yakin waliyan Allah <laughs> kawai malam shi kenan sai wasu aljanu su hau kanka sai ka samu motsuwa wai shi waliyan Allah yake karewa wai shi sarkin yakin su ne ma sai a kawo wata zabjegiyar takobi a baka sai a aje maka dama da kai kana tamsiri saboda an mai da kai mahaukaci to yace ba ma fifita wani daga cikin waliyai akan wani daga cikin annabawa alaihi musallam hakikanin al'amari annabi khadiru annabi ne ba wai wali bane wannan magana ce da yan dariƙa ne da ma suka faɗe ta don su samu waccan magana sun ce wali ne dan me domin su ainihin yi shimfiɗa akan to ka zo ka ga inda wali ya fi annabi daraja sai ce gashi har ya aikata wasu abubuwa wanda sun fi ƙarfin Musa da haka ne sai suka ce to su waliyai suna aiki da wata doka sunan dokar alhaƙiƙa annabawa kuma da magarin mutane malaman fiqh da malaman hadisi da malaman tafsiri su kuma suna aiki da wata doka ne sunanta shari'a dan haka duk annabi shari'a yake bi shi yasa sai ka ji ya ce sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri mun dora ka akan shari'a li kullin ja'alna minkum shir'atan wa haja, kowane annabi cikin ku akwai shari'a akwai tafarki amma su waliyefa sai ce su suna bin haƙiƙa ne to dan haka sai ka ga suna aikata wasu abubuwa waɗanda sun fi ƙarfin kwakwalwarka ka je ka karanta littafin tabaqatul kubra ta ainihin Abdulwahabi Sha'arani Sha'rani mai littafin kashiful gumma sai ya ce ga wani babban waliyin Allah saboda matukar kaiwa matuka wajen sanin Allah in ka ɗauko jaka kana tafiya da ita kana zuwa ka haɗu da shi sai ce riƙe min kan sai a riƙe mishi kan shi kuma sai ya zina da ita sai ce kaga wannan ya kai matuka wajen sanin Allah yace amma kai da baka san Allah ba sai kaga wannan zina yake to kai a wurinka ce take zina amma shi ba zina yake yi ba domin shi yana bin haƙiƙanin ya gane haƙiƙa sai suka ce me ya fassara haƙiƙa su da kansu ka je ka karanta ar-risalatul qushairiyya ar-risalatul qushairiyya littafi ne da wani katon dan ɗariƙa ya rubuta abin da yake nufi wai duk abin da suka faɗa in baka gane fassarar shi ba to wannan ne kamus ɗinsu ar-risalatul qushairiyya al-imam al-qushairi wannan ɗariƙa ne mun fahimci wannan da kyau to abin da ya ce sai suka ce ai in aka ce alhaƙiƙa ma'ana tsantsar abin da Allah ya ƙaddara maka kenan kake bi in ka ɗaga kwalban murinda ka sha wai ƙaddara maka Allah to haka in ka ɗaga kwalba giya ka sha wai ƙaddara maka Allah sai suka ce to kenan duk dokar wa kake bi dokar Allah dan haka kai ka gano bakin zaren ka gane hakikanin duk abin da Allah ya saka ka a ciki ka yadda ka bi to sai suka ce to kai ne arishi kenan kai ne babban masanin Allah amma Allah ya kaddara maka ka sha mirinda ka sha ya kaddara maka ka sha giya ka kisha sai suka ce baka san Allah ba kane wa Allah jayayya kun ji sirrin matsalar wai shine tsantsa kenan hakika ka je ka karanta fususul hikam na ibnu arabi zaka ga irin waɗannan abubuwan Allah ya kiyaye sai ka ji yana rera waka yana cewa wa maliya fi hukumil ilahi shi ba shi da jayayya game da ainihin hukuncin Allah duk inda Allah ya tura shi zai iya zuwa dan haka sai ce fa tauran tarani fil masajidi raki'u wa inni ya tauran silka na raki'u yace wata yace wata ran sai ka gani ina sallah ina ruku'u a masallaci Allah ne ya kai na yadda da doka Allah na yadda da kaddara Allah yace wani lokacin kuma sai ka gani da Bible na tafi coci yace ni bane wa Allah jayayya duk inda Allah ya ce cocin nan waye kai ne Allah masallaci waye kai ne yace ni bane wa Allah jayayya sai ce idza kuntu fi hukumi shari'ati asiyan ta iya yiwa kai da kasan sikihu a cikin hukuncin shari'a kace ni mai saban Allah ne sai ce wa inni fi ilmi alhaqiqati qa'i'u amma a ilmin haqiqa ni mabiyin Allah ne na matuƙa ma karanta littafin fususul hikam ka karanta littafin alfikr sufi na Abdurrahman Abdul Khaliq as-sufiyya fi daw'il kitabi wa sunna doktor Abdul Hadi duk gashi nan an bayyana abubuwa da littattafan su da littattafan da malamai suka ainihin yi rabi a kansu. to wannan da ita ce su aqida su to mu kam mun yadda ya gaskiya ne amma ba ma cewa wani wali ya fi annabi daraja to su yan ɗariƙa da suka tashi ma da abin ya faɗi kun san abin da suka ce sai suka fara da'awar kuma khatamul auliya'i khatamul auliya'i kowanne ya zo sai cewa ce wa ana khatamul auliya'i la waliya ba'adi ni ne cikamakin waliyyai babu waliya a bayana to sai akwai wani babban malami a ƙasar masar yan ɗariƙa suna cin ku da buguzun sun san ba bincike sai suna cewa a kawo musu littafi guda ɗaya da ya soki ɗariƙa amma ba wanda aka rubuta daga saudiya ba sai wanda aka rubuta daga masar a wannan sun daina ku ne kawai daga shigar ka jami'a azhar masallacin azhar to babban limamin ta kuma babban malami shehun azhar wanda ya rasu Muhammadu Abduhu yana da tafsiri ai tafsirul manar ka je ka karanta mujalladi na goma sha ɗaya tafsirul manar a cikin mujalladi na goma sha ɗaya ya ce da'awar da suke yi dangane da khatamul auliya'i ya ce ba komai ba ce sai damfara ya ce to amma mafi damfara daga cikinsu shine tijjani don me domin shi da ya zo ya da'awar khatamul auliya'i din sai kuma ya haɗa ainihin mutanen shi da ainihin jama'a su rinka ciyar da su sai ya ce duk wanda ya ganka yana cikin amintattu wai annabi ya ce wa tijjani wai annabi ya magana da tijjani gaba da gaba ya ce duk wanda ya ganka yana cikin amintattu wanda ya ga wanda ya ganka yana cikin amintattu wanda ya ciyar da kai yana cikin amintattu wanda ya ciyar da waɗanda ke bin ka yana cikin amintattu shi yasa sai ka tara yan dariƙa kai ta musu tu kai ta musu Fati-fati, kai ta musu abubuwa sai su ta ci saboda me saboda in kai haka ka shiga cikin aminci ku je ku karanta don Allah in mun faɗa ku rinka mana adalci ku je ku karanta muka ce ku duba tafsirin manar na Sheikh Muhammadu Abduhu mujalladi na goma sha ɗaya karkashin fassara ala inna auliya, Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna nuna, yattaqu alladhina amanu wa kanu yattaquna waliyan Allah su ne waɗanda suka yarda da Allah suka yi imani da Allah suke jin tsoron Allah a ƙarƙashin wannan sai da ya shafa wajen shafi talatin da bakwai yana magana akan waliye na gaskiya da na ƙarya ka je kai karatu cewa aka kai karatu ba a ce yi naɗi dan gajeje kana wahalar da kanka ba ko hula dan kwara buga akan ka ka wuce kai karatu aka ce amma ka kawo nadi ka sa kwakwalwa ka bata shan iska yana karatu zai shiga sai ka yi karatu kake nadi ba ku ji imamu mamaliku ba aka ce sai da ya karatu sai yana nadi amma ka kudunduna kanka yadi goma ya yi yawa mun fahimci wannan da kyau ko mala ya ce wa naqulu kuma muna cewa nabiyun wahidun annabi guda ɗaya rak afdalu min jami'il awliya annabi ɗaya fi dukkan waliyai daraja duk waliyan ka tara su gaba ɗaya annabi ɗaya ya fi su ba dai daraja ake nema ba da karama to shikenan yanzu mun tabbatar maka mun yadda da waliyai ko to kuma mun gaya maka siffofin da ake bi ana gane waliyai ko to yanzu karama da take bayyana a hannunsu fa ga ka'ida game da imani da karama waliyai sai malam yace wa nu'minu bima ja'a min karamatihim mu mun yi imani da duk abubuwan da suka zo na ainihin karamomin su waliyai amma sai ce wa sahha an istiqati min riwayatihim ya zama abin da aka zo aka bada labari na karamar waliyu kaza sai ya zama ya inganta daga amintattun mutane a ce imamu maliku ya ruwaito ya ce daga nafi'u ya ce abdullahi dan umar wata rana karama kaza ta faru sai mu ce mun yadda da wannan domin maliku amintacce ne nafi'u amintacce ne almajirin abdullahi dan umar ne abdullahi dan umar din matsalar ta faru akan shi kuma sahabi ne sai a ce amintacce amma ka aje a samu makaryata ko kuma kissa kawai a kirkire ta a kagata ka je ka karanta littafin jami'u karamatil auliya'i na Yusufun na Bahani ka je ka ga tatsuniya da baranka da ma duk sai tattaro sai ce duk karama ce shi yasa malamai suka ce mani ita ma da bil mata duk wanda ya dogara akan karama karama mata ya mutu ya gama mun fahimci wannan da kyau sai ka karanta littafin Jami'u Karamatul Auliya littafi ne mujalladi biyu Yusufun na Bahani wani malami ne mutumin kasar Beirut ya rubuta shi ta tara bankaura irin haka to jama'an musulmi mun yarda da karama kuma mun yadda da karamomin na waliye amma waɗanda suka inganta shi yasa akwai abubuwan da ake dangantawa ko karama ga sahabbai in ba su inganta ba bamu yadda ba shi yasa ba komai ne za a zo a ce gashi karama saboda mun ce mun yadda da karama sai a ce to ba koko ce sai mu ce ina isnadi mu'jizar annabi ma aka kawo in ba isnadi ba a karbe in ba haka ba ba akwai alqira'atu shazza ba Qur'ani ba shine mu'jiza mafi girma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma akwai kira'o'i waɗanda suke basu inganta ba ko to irin waɗannan kira'o'in za ka ɗibe su ne ka zuba su cikin taron dangin mu'jiza annabi abin da bai tabbata ba na karatun Za ka ɗibe ne yanzu cikin kira'a wajen fatiha akwai malaki yaumiddin akwai maliki yaumiddin ka zo ka ce wannan karama manzo Allah ce sai a ce a'a wannan ba karama ba ce ce ta qur'ani ne sai a ce ya aka aka san ƙur'ani ne waye ruwaito dan haka sai an bincika dan haka jama'a ilimin mustalahul hadisi wajibi ne daidai ne sai kowa ya koya zai zauna lafiya Allah ya shiryar da mu to daɗin gushi dai shine muka sake zuwar maka da wannan a'lamus sunnatil manshura li'tiqad at najiyatil mansura ta'alifu sheikh hafiz bin ahmad al-hakami babban malami ne gashi ya rasu yau kusan wajen shekaru saba'in haka da suka wuce Allah ya gafarta mishi wannan malami ya rubuta wannan littafi akan aqidar ahli sunna salafiyya alfirqatun najiya da annabi ya ce duk al'umma za su rabu kashi kaza kaza kaza kaza amma kashi ɗaya ne yan aljanna aka ce wanne ya ce waɗanda ke kan abin da ni da ku muke akai kai to shine zo rubuta yana bayyana maka aƙidojin waɗannan to a cikin wannan littafin gashi sai ya ce su'al ga tambaya ma hukumu karamatil auliya'i menene hukuncin karama waliyai shin gaskiya ne mu yarda da karama waliyai jawab malam yace ga amsa karamatul auliya'i haqq karama waliyai gaskiya ce wa huwa zuhurul amri al khariqi ala aydihim alladhi la sun lahum fihi to mecece karamar yace ita ce bayyanar al'amari wanda ya saba ma sauran jama'a gama gari sai a ga yana bayyana a hannunsu amma allazi la sun alahum fihi abinda ba su suka kirkire shi ba wali ba zai ɗibi ƙasa ya ce ka ganta ƙasa ce eh ka ganta eh sai sai ga ta zama kwandala sai a ce kai matsafi ne arne ne kai mun fahimci wannan da kyau a wali kawai matsalar za ta faru ne shi ma bai san za ta faru ba mun fahimci wannan da kyau sai ce walam yakun bi tariqit tahaddi kuma ya zama ba ta hanyar kura ba ba zuwa akai ana kure shi ba ba zuwa kai ka ce in kai waliyu ne to ka ce agogon nan yayi tasbihi sai ce agogo yi tasbihi sai agogo yi tasbihi sai a ce kai matsafi ne dan ana da yaƙini kai ba annabi bane to annabawa ne ake musu tahaddi a ce in kai annabi ne ka ce hulan nan ta yi magana ta tabbatar da cewa kai annabi ne sai ya sa hular ta yi magana sai a ce wannan annabi ne kuma mu'jiza ta faru to an tabbatar babu wani annabi bayan Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam to duk mutumin da ya zo yana cewa ni waliyi ne in kuma kun ce ƙarya ne to zan sa agogon nan yanzu ya muku kira'a zan sa hulan nan yanzu ta tabbatar muku cewa ni waliyi ne ku ji sai a ce to kai matsafi ne sai ya ce ai ni ba na tsafi sai a ce to shaidanu suna tare da kai alam tara anna arsalna shayatin alal na ta'uzzuhun azza Allah ya ce baka ga yadda muke ingizo ainihin wato ka shaidanu ba su rinka ingiza irin waɗannan ingizawa sai a ce kai matsafi ne ya ce shi ba matsafi ba ne sai a ce to nassun qur'ani ya kafirta ka domin kayi da'awa irin da'awar da annabawa ke yi annabi ne zai ce ni kaza ne in kuka ce ƙarya ne sai ce bari in nuna maku ku tabbatar ni gaskiya ne ko kuma ko ku ce kawo aya sai ya kawo to annabi kenan to mun tabbatar ai bayan annabi babu saura ko to duk wanda ya zo yana cewa ku zo in nuna muku karama sai a ce a wannan matsafi ne in ya ce wallahi tallahi baya kafi sai a ce aljanu ne suke ingiza ka zama kafiri tunda ya ce an na anna arsalna shayatina alal kafirina baka ga muna aiko shaidanu ga kafirai ba ta uzzuhum azza su rinka ingiza su suna ingizawa matuka to shine malam yake cewa karama dai tana bayyana ne a hannun mutumin da ainihin wato aizan ba ta haddi ne yayi ba ba neman ba bane bal yi Allah lahu ala aidihim Allah zai gudanar da wannan abu ne a hannun su waliyai din wa in lam alamu bihi ko da ba basu san wannan abu ba mun fahimta kai baka san kai ba ne. sai zan wani ya zo ya ce do Allah yi mini roƙon Allah bukata ta biya kana ɗaga hannu kawai shi kenan sai bukata ta biya yanzu kai sanda da zaka fara addu'an nan kana da yaƙini da ka roƙa za a amsa to kaga sai a ce wannan wilaya kenan in kana bin Allah amma sai ce ka qissati ashabil kahfi kamar qissa ashabul kahfi ashabul kahfi qur'ani da sunna sun bada labari alqur'ani akwai sura su sukutun da guda suratul kahfi a cikin sahihu muslim kuma akwai tarihin su cikakke manzo Allah ya bada tarihin su wasu samari ne suka ainihin yi imani da Allah a zamanin wani kafirin sarki da Kayanus suka ce su ba su wa kowa sai Allah shi kuma sarki yana da awa allantaka to da aka kira su fada suka zo suka tsayu a gaban sarki yaga yadda ake jin tsoron shi ga wasu ba sa jin tsoron shi sai ya firgita da suka tsayu Allah ya ce izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha suka yi tsayayya kiri da mu zo a gaban shi suka ce ubangijinmu shine ubangijin sama da ƙasa kuma wallahi ba za mu ainihin haɗa shi tare da kowa wajen bauta ba su da kan sai suka ce laqad ƙulna izan shafafa sai malamai suka fassara wurin da fassara biyu wato su da kansu da suka ga sun faɗi wannan kalmar da suka koma suka yi nazari sai suka ce kai amma fa mun ɓaro ta in ba mu ba sai faɗi wannan magana a fada laqad qulna izan shafafa amma mun ɓaro ta ko kuma in har muka yadda muka ce wani ma Allah ne in ba Allah ba to hakika mun ɓaro ta ko ya zama wannan magana sun yi ta a gaban sarkin ne to sai ta ɗauki ma'anar ai ranka ya daɗe in muka koma muna bauta wa wani tare da Allah to wallahi mun yi wauta tsakaninmu da Allah ko kuma ya zama da suka tafi ne suna hira sai su ce amma fa lallai yau mun ɓaro ta a gaban sarki da ake bauta wa mu mu ce ba mu bauta kowa ba ma sai Allah sai suka ce ha'ula iqaumu takhadhu min dunihi ilaha ga dangin mu sun ɗauki wani daban suna bauta ba Allah ba laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin me yasa ba su kawo mutane dalili karar ke tabbatar da bauta ga wani Allah ba a takaice waɗannan matasa da sarki ya firgita a kansu sai ya ce ku je ku ɗan bana bakwai ne zafin kai ke damun ku na baku daga yau zuwa gobe ku yi nazari duk abin da kuka nazarta ku dawo kaga ya kauce ne da dabara dan ya san waɗannan kam da ake zuwa a faɗi a yi mishi sujuda sai ya ce daga kanka me ya zo da kai gashi sun tsaya ba su durƙusa ba ba su sujuda ba suka ce ba su bauta mai sai tabbatar in ya ja da su asirin shi zai tono sai ya ce su je su yi nazari wani nazari ne da ya wuce gudu ya ba su hanyar gudu ne tun da ya ce in har ba su bar wannan aƙida ba za a kashe su su sun san ba za su bari ba da suka tafi shikenan sai suka haɗa ina su ina su sai suka yi tafiyar su aka ce suna tafiya sai suka haɗu da wani bawan Allah shi kuma ainihin da karen shi suna tafiya jama'a me ke tafa da ku suka ba da labari kenan sai suka haɗa sai suka tafi ga su waɗannan ga shi da kuma karen shi suka tafi sai suka ga ainihin dare yayi suka sha dare suna tafiya gari ya waye musu suka yi tunanin kar a bi sawunsu a iya gano su tunda da hasken yini sai suka shiga wani kogo sun shiga kogon nan sun koma can cikin kogo sun kwanta sai karen nasu ya zo daga bakin kogon amma daga ciki sai ya kwanciye shi ya shimfiɗa zira'an shi haka sai Allah ya zuba musu bacci gaba ɗaya daga su hakkara sai da suka shekara ɗari uku suna bacci sannan Allah ya tashe su kai yanzu ka taɓa ganin wanda lafiyar shi kalau ya shekara talatin yana bacci ka taɓa gani babu to kaga wannan sun yi bacci kuma lafiyar su kalau suka tashi sai Allah bai bar ɓarin jikinsu a kwance wuri ɗaya ba balle ƙasa ta ci yunwa ba ta damun tana damun to amma sai Allah ya karrama su sai zan ba ta dame su ba to wannan na daga abin da ya bayyana gare su na karama bayan shekara ɗari uku nan suka tashi shi kenan. sai suka ga cewa ga rana ta kusa faɗuwa sai suka ɗibi kuɗi sai suka ba wani daga cikinsu tafi ka samo mana abinci amma ka san garin garin arna ne ka samo mana abinci mai tsarki ka ɗibo mana kowane irin abinci shine ya tafi sadadab suna cewa ka yi a hankali kar a gano ka in aka gano ka mun shiga uku ya je ya ɗibi kuɗi ya miƙa wa mai abinci mai abinci ya ce kai yaro ya ce wata taska ka je ka faso ta mutanen da ya ce a kuɗi na ne ai ya to ai wannan kuɗi tun na zamanin sarki da ƙayanusu ce a'a sarki da kayanus yanzu ba shi ne sarki bai ce ina sarki da kayanus tun wajen shekara ɗari uku sai ce to dattijo zo sai suka keɓe sai ya mishi cikakken bayani to shi kenan fa sai aka ɗauki magana aka kai ta ga sarki wannan sarki lokacin mabiyin annabi isa ne ansari ne musulmi ne shi kenan aka tattara aka tafi da sarki da tawagar gari da hayaniya da menene an tafi wurin kogo waɗancan da ke cikin kogo sai suka ji haya haya haya kukan dawaka sai suka ce shikenan wani bai a hankali ba an asirin mu ya tonu sai aka tashi aka hau sallah sallah malam sallah ba sallama ba yawan raka'o'i sallah dai sallah ne aka ji shiru shiru sarki ya leƙa ya ce ni dan uwanku ne musulmi ku sallame daga sallar suka sallame suka ba da labari ainihin dangane da duk abin da ya shafe su shi kenan sai aka yi shawara abin da za a yi waɗannan bayan Allah ne Allah yana da wata manufa a kansu abin da ya fi zaman lafiya su koma kowa ya kwanta inda Allah ya aje shi karansu ya dawo ya kwanta inda Allah ya aje shi a rufe kogon nan a rabu da su kowa ya koma ya kwance shi sai bacci ya sake kwashe su sai da suka shekara tara sannan sai Allah ya ɗauki ransu shine Allah ya ce wa labisu fi kasihim salasu mi'atin mi'a ko sinina wa zadu tis'a suka shekara ɗari uku a cikin kogonsu suka ƙara tara aka ce abin da ya sa aka ce sun ƙara tara ɗin saboda da suka shekara ɗari uku an yanke baccin daga baya aka zo aka dasa to don haka ba zai yiwu a ce shekara ɗari uku da tara ba tunda ba a jere suka yi su ba kaji mu'jiza ta ƙur'ani wasu kuma suka ce a'a lissafi ne na kalandar turawa ma'ana kalandar sama ta rana da kalandar wata tsakanin kalandar wata in ka rubuta an haife ka ranar sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu misali daidai da ranar kaza ga watan jumadal akhira hijira na da shekara kaza kaza in ka shekara talatin in ka auna sai ka ga shekarar ta cika talatin a lissafin rana na kwanakin watan bature amma in ka koma na arabiya sai ka ga ashirin da takwas ko da tara me yasa saboda wata musulunci na amfani da lissafin wata turawa suna amfani da lissafin rana sai wasu suka ce lissafin kwanan wata shine salas mi'a shekara ɗari uku lissafin tara kuma wannan zarciya ce da aka samu saboda lissafi na rana da aka yi karanta tafsirin rabbul azani na malam Bakar mahmud gumi ya tantance mas'ala insha Allah a takaice waɗannan bayan Allah sai Allah ya aje su a matsayin wasu waliyai ne da suka zama aya har Allah yake cewa lawuttala'ata alaihim lawallaita minhum firara da za ka je neman yawon bude ido ka leƙa sai ka rugo da gudu aka ce zamanin sarki muawiya muawiya ya tafi ya je zai leƙa don ya tabbatar ba wai yana shakkan magana Allah ba yana tinkarar kogon kafin ya isa sai wata guguwa ta taso sai suka biyo da gudu in ji ibnu abbas ya ce da gudu muka dawo tun kafin muka yi wurin guguwar ta taso tunda Allah ya ce in kai kokarin leƙawa zaka juyo da gudu yadda qur'ani ya faɗa haka ya faru da ijazun qur'ani gagara ba na qur'ani kenan duk karanta raddul azhan na malam bakar gumi Allah ya gafarta mishi to waɗannan bayan Allah su ake kira ashabul kafi yanzu wannan irin karama da Allah ya yi musu wanda duk musunta ya fita musulunci dan ga ta Qur'ani da hadisi shine malam yace to mun yadda kamar kissa waɗannan wa ashabis sahara da kuma wasu samari guda uku su kuma ashabus sahara su kuma annabi ya bada labarin su a cikin hadisin Ahmad da ainihin Bukhari da Muslim Abdullahi dan Umar yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace wasu samari su uku cikin mutanen da suka tashi tafiya suna cikin tafiya ga tsakiyar daji ga duhun dare ga kuma ainihin hadari sai ya taso sai suka ga to yanzu wajibi su nemi fakewa sai suka rasa mafaka sai suka shiga cikin kogon dutse suna shiga cikin kogon dutsen sai wani karamin dutse sai ya faɗo daga sama sai ya toshe to kuma galibi duk inda kake cikin rami baka da karfin turo abin da ke sama da kai don haka ba za su iya turowa ba gari ya waye lokacin da za su fita babu dama fitowa to yanzu ya za a yi yanzu ya za a yi to shikenan sai suka koma ga Allah haka Allah ya ce amma yujibul mutarra idza da'ahu Allah shi ke amsa wa mutumin da ya shiga cikin kunci in ya kiraye shi da suka ga kunci ya kai kunci sai guda ɗaya ya ce ni ku ina da shawara kowa ya dubi wani aikin alheri da ya taɓa tsakanin shi da Allah ya roƙi Allah na farko ya roƙi Allah saboda biyayyar iyaye yana da iyaye yana bin su fiye da yadda ainihin yake kyautatawa matar shi da 'ya'yan shi da bayan shi ma'ana yana fifita uwar shi da uban shi akan matar shi yana fifita uwar shi da uban shi akan 'ya'yan shi akan kowa yace ya Allah wannan biyayya da nake wa na in don kai nake Allah ka bude mana halin da muke ciki sai dutsen ya dan matsa amma ba za su iya ainihin fitowa ba sai koma ya zauna yake to jama'a ni kam na gama ainihin abin da zan yi ko kuma sai ku laliba wani kuma ya miƙe ya Allah